وبق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم رباء أخو جوات ربيع الآخر هجر النبي صلى الله عليه وسلم tana da shekara dubu da ɗari hudu da ashirin da tara daidai da tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da takwas muna cikin babi na farko na littafin shekul islam ibn taymiya iktida usirat malamin ya ce thumma innahu subhanahu ba'athahu islam sannan Allah madaukaki ya auko annabinsa da addinin musulunci sannan Allah ta wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da addinin musulunci bayan an samu wani zamani mai cike da jahilci annabi huwa siratul mustaqim addinin musuluncin nan wanda annabi muhammad ya zo da shi shi ne ake kira as-siratul mustaqim farki madaidaici wa farada ala al kuma Allah ya farlanta ma mutane baki daya أن يسألوه هدايته كل يوم في صلاتهم أن يسألوه هدايته فرلا لأكم متاني سرك روبون الله يشير يدسو الصراط المستقيم تهركي مردتي أقوة رانا أولا لتاكل بايو أنت كل يوم أنسى مراغا a wani littafin kuma farin na ne akan mutane su riƙa roƙon Allah madaukaki ya shiryar da su wannan tafarkin da aka aiko annabi Muhammad da shi wannan addu'a kulla ne wajibi ne akan musulmi ya rika yin ta a kowace rana fi salatihim a cikin sallolinsu shine miraran akai akai shaykhul islam ibn taymiya ya faɗi matsaloli guda biyu a dunkule ya ce Allah ya turo annabi Muhammad da addinin musulunci addinin musulunci ko shine siratul mustaqim shine tafarki madaidaici sai ya kokari ya nuna maka muhimmancin addinin musulunci shine ya ce Allah ya farlanta wa mutane su rika roƙon Allah bi ma'ana su rika roƙon shi Allah madaukaki ya musu shari'a su sami wannan tafarkin da aka turo annabi Muhammad da shi wannan farilla ba a ce an wajabta wa musulmi ya yi ta sau ɗaya ba kamar salatin annabi Muhammad salatin manzon Allah sau ɗaya ke zama farilla akan musulmi akwai kace ce da malaman sunna suka yi amma wannan ita ce fahimta mafi karfi to wannan addu'a fa ka roƙi Allah madaukaki ya ka shari'a shirya ta Annabi Muhammad ya shiryar da kai ta tafarki madaidaici wannan addu'an farilla ce a kanka a kowace rana miraran kuma za ka yi ta yin wannan akai akai fi salatu cikin sallolinsu wannan yake nuna maka muhimmancin samun uh, shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na farko ita suratul fatiha ita ce shekul islam yake nufi a uh, wanda duk yake karanta fatiha yana karanta ta a sallah a matsayin ganawa tsakaninsa da Allah madaukaki domin ita sallah kamar wato wata mu'amala ce kake kullawa tsakaninka da Allah madaukaki a cikinta wannan ya taho a bayyane a cikin hadisin abu hurara wanda yake sahihu muslim hadisi na 395 hadisin kudusi قال الله تعالى annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukaki ya ce kasantu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakanina da bawa na kashe biyu wani abdi ma sa'ala kuma bawa na ya samu tabbacin zai samu abin da ya roka zan bashi wannan hadisi yana sahihu muslim hadisin abu huraira ina shi kara masa yarda Allah madaukaki yace ya kasa sallah tsakaninsa da bawa bi ma'ana wanda duk ya tsaya sallah kamar yarjejeniya yake yi da Allah madaukaki akwai abin da zai ba ma Allah shi kuma Allah akwai abin da zai ba shi don haka sallar an ta kashi biyu rabi na Allah ne rabi kuwa na bawa ne da yake Sallah. in ji Allah da kansa a cikin wannan hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa idza abdu idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala sai Allah madaukaki ya ce hamidani abdi bawa na yayi godiya gare wa idza qala idan musulmi ya ce ar-rahmanir rahim قال الله تعالى سي الله مدوكي يتي أثنى علي عبدي باوانا ياي يهو غريني وإذا قال إذا مسلمي يتي مالك يوم الدين قال سي الله مدوكي يتي مجدني عبدي باوانا يا جرم ماني دوني باب جرم ɗan adam زي سامو a ranar tashin kiyama sai ba a matukar ko ba yana cikin annabawan Allah bane ko waɗanda Allah ya ware su aka ce maliki yawmiddin wannan iko ne da Allah shi kaɗansa ranar hisabi babu wanda yake da ƙarfi ko yake da iko sai Allah madaukaki idan bawa ya faɗi haka sai Allah ya ce majjadani abdi bawa na wa girmama wa kana maratan wata riwaya kuma yace fawwada ilayya abdi bawana ya miƙa al'amari gare ni wa idan qala idan yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai nake roƙo ya Allah kuma kai nake neman taimako kala sai yace haza baini wa baina abdi to wannan ita ce mu'amala da take tsakanina da bawa yanzu ne za a kulle yarjejeniya ya nuni sai kuma shi ya faɗi abin da yake so wani abdi ma sa'ala bawa na ko zai samu duk abin da ya roƙa tunda ya gabatar da waɗancan sai da qala in yace ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin addu'a ɗaya ce ku lura da kyau fatiha gaba ɗayanta addu'a ɗaya ce saboda Allah ya sani dan adam ba shi da abin da yake da bukata illa shirya ba ka da bukatar abinci ko ka taba jin wanda ya kwana da yunwa in ya kwana baya wuni da yunwa in ya wuni ba zai mutu da yunwa ba abin da kawai baya yake bukata shine shiriyar Allah wannan ita ce addu'a wacce ta fi daraja a karantarwar annabi Muhammad ka roƙi Allah ya baka shirya ko haka a suratul fatiha babu inda ka ce ka roƙi arziki ko ka roƙi mulki abu ɗaya ita ce shirya ihdina siratal mustaqim shaykhul islam ibn taymiya ya kawo wannan magana ne saboda ya nuna maka darajar shari'a a wajen Allah maɗaukaki da kuma kimanta a karantarwar annabi Muhammad a lokacin da bawa yake ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi sai ولا qala sai Allah الله yace hada li abdi rabbi fatiha dai nawa ne amma daga can zuwa nan kuma duk bukata na bawa na ne wani abdi ma ta'ala kuma zan ba ma bawa na duk abin da ya roƙa bi ma'ana zai samu shirya din wannan yake nuna maka mu'amala ce tsakanin mutum da Allah madaukaki kamar kulla yarjejeniya kake yi da Allah a lokacin da ka tsaya a sallah matsala ta farko wacce shekul islam ya bayyanar a cikin wannan magana tashi a dunkule shi ne ya nuna maka darajar saƙon da annabi muhammad ya zo da ita ya zo da shi abu na biyu shekul islam yace wa farada ala al-khalqi Allah ya farlanta wa mutane an yasaluhu hidayatahu su roki wannan shari'a din ya farlanta wa mutane su roki wannan shari'a shekul islam bai yi wani bai gabatar da shakka ba cikin bayaninsa ya tabbatar da cewa farilla ne faranta fatiha shi ne abin da yake nufi da wa farada ala an farin farilla ne akan musulmi ya faranta fatiha a kowace sallah me ya fa saboda nassoshi da suka zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadisai suna da yawa hadisi muttafaqun alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba irwaul jalil mujallal na biyu shafi na goma annabi sallallahu alaihi wasallam yace لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب لا تجزئ صلاة باب وتصلى لتكي إسروا كينا تفر الله تشوف وتنافلا إجاء النبي محمد إن dai صلى ce ta farilla ko ta nafila ba ta isarwa muddin ba a karanta mata fatiha annabi sallallahu alaihi wasallam yace man salla salatan man salla salatan wanda ya sallaci kowace irin sallah lan yaqra fi hadi ummul qur'an muddin bai karanta fatiha a cikin ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa huwa khidajun kamar barinta akai abinda ake ce ma khidaj shine bari a haifi yaro lokacin haihuwarsa bai yi ba an yi hasara ta kenan ko manzon Allah ya ce sallar da duk ba a karanta fatiha ba tamfar mace ce ta bari cikinta manzon Allah ya nuna ta kalmar nan sau uku gairu tamamin ba ta cika ba sai ka ga wanda bai iyawa domin akan samu wanda bai iyawa ba misali ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na 832 da sahihu sunan nasa'i akwai hadisin abdullahi bin abi aufa abdullahi bin abi aufa yace ja'a rajulun ila annabi wani mutum ya zo ga annabi muhammad fa qala yace masa ya rasulullah mutane iri iri ne wasu Allah ya musu baiwa na kaifin basira suna da kokari wajen hadda inni la astati'u an akhudha min al-qur'ani shay'an ni kuwa mutum dai da Allah ya min wata halitta ba ni iya haddan ko da aya min alqur'ani shay'an komai na qur'ani zan iya daukar shi ya kawo kukansa da annabi muhammad ka duba tangi irin na wannan mutumin yace komai ba ni iya ɗauka na qur'ani fa allimni ma yajidu minkum an ce fatiha dole ne a sallah to gashi ni ban iya ɗaukan aya guda ka koya min abu mai sauki da bai kai fatihan tsawo ba kuma wanda in nayi ya isar min kawai sai manzon Allah ya ce akwai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kace subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah idan kai kabbara harama kai wanda sai kai ruku'i fatiha kake nan سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce in kai wannan sai kai sallah da shi kana sai yace to ai ita fatiha mun Allah ya kasa abin tsakanin shi ne da bawa rabi na Allah ne rabi kuma na bawa amma duk abin da ka koya min na fahimci sashin Allah ne haza ne babu azza wa jalla fa ma li ni kuma in nayi ne zan samu wanda ya karanta fatiha a sallah shi akwai wani gobe da yake da rabo اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين rabon wanda ya karanta fatiha kenan ni kuma an koya min nawa daban subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil ita ya rasulullah hada lillahi azza wa jalla wannan ai duka ne na Allah ba ni da rabo a jiki fa ma ni ne samu قالوا يا قال هو النبي قل كي ماذا نفع فكتي اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني شكرا لا اله الا الله wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al sai ka yi addu'a ka ce Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini ya Allah kai ni rahama ya Allah kai ni arziki ya Allah ka bani lafiya ya Allah ka shirya da ni fadan lokacin da wannan mutumin ya tashi zai tafi bi manzon Allah ya ce amma haza kun ga wannan mutumin falaqad mala'a da min alkhairi Allah ya cika hannunsa da alkhairi kai kana ɗauka tunda bai iya karanta fatiha ba yana da nakasu ga abinda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan shi yace wannan mutumin Allah ya cika hannayensa da alkhairi nan yanda Allah ya umarce ka da yin fatiha shi ma wancan da zan iyawa an umarce shi da yin wannan zikiri kuma yadda kake samun albarka idan ka karanta fatiha shi ma yana samu to amma kuma wannan zikiri bai wadatar masa abinda malamai suka ce shi ne wajibi ne ya ci gaba da kokarin karanta fatiha har zuwa lokacin da ya iya kenan wannan zikirin ba ibada ce ta dindindin ba an masa ne zuwa wani lokaci kamar yadda in mutum ya musulunta a yau ba tilas bane ka koya masa fatiha kana iya fara karantar da shi wannan zikiri ya rika sallah da shi idan fatihar ta nuna sannan ya rika amfani da ita ka duba fatawar majalisar da'ima mujallad na tara shafi na 404 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farilla ne a karanta fatiha a kowace sallah شيخ الإسلام ابن تيمية وسبب بتشوى ووثقه بأنه صراط الذين أنعم عليهم كما أن يسفنت شرير بيبان النبي محمد yace ita wannan shari'ar ita ce ta hanyar waɗanda Allah ya musu ni'ima in dai akwai wata kyauta da Allah ya taɓa ba ma wani ɗan adam tsawon tarihi to kyautan nan ba ta wuce wannan ni'imar ta musulunci ba ba wai ni'ima ta mulki ko kuma ni'ima a ta dukiya ba Allah ya faɗa yace wa safahu bi annahu siratul ladina an'ama alaihim wannan tafarkin da aka ba annabi Muhammad shine tafarkin da aka ba ma waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina kama daga annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihin da mutanen kwarai a tsawon tarihi ghairul maghdubi alaihim waladdallin banda tafarkin waɗanda aka yi fushi da su kuma banda tafarkin batattu annabawa as-siddiqai mun san annabawa su waye as akwai maganganu da dama waɗanda ba su inganta ba za ka tarar da hadisai waɗanda suke ayyana siddiqai a tsawon tarihi Ka duk inda ka samu hadisi wanda ya ayyana wani siddiƙun wannan hadisin ka tabbata da inganta daga manzon Allah akwai wata riwaya ta Abu Laila wanda take cewa wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-siddiquna salasatun siddiqai da aka yi a tarihi mutum uku ne akwai habibun najjar mu'minu ali yasin alladhi qala wanda Allah ya kawo tarihin sa suratu yasin wanda yake cewa ya kawo tabi'ul mursalin ya ku jama'a ta ku manzannin Allah ana ce masa habibun najjar a wannan hadisin aka ce siddiqi ne wannan mutumin yana suratu yasin aya ta 20 mutum na biyu wa hizqilu wani mutum da ake kiransa hizqilu mu'minu ali fir'aun shine mutumin da ya imani daga cikin fadar fir'auna a zamanin annabi Musa alaihi salam mutumin da ya imani ya ɓoye imaninsa a lokacin da ake mikin za a kashe annabin Allah wannan mutum yake cewa a taqatuluna rajulan an kuma rabbi Allah a suratu ghafir aya 28 ya ɓoye imaninsa yana tare da mutanen fir'auna yana ba da kariya ga masu imani Allah ya ba da tarihinsa a suratu ghafir suna kiransa fi wannan sunan bai tabbata daga bakin annabi Muhammad ba suka ce wannan mutumin shi na siddiqun ne siddiqun na uku shi shine sayyidina ali bin abi talib a cikin hadisin sai aka ce wa huwa afdaluhum kuma in aka tattaro siddiqai a tsawon tarihin musulunci sayyidina ali ya fi kowa wannan hadisin da jin sa kana fahimtar akwai kamshi ko kokarin shi a jiki ko wa huwa afdaluhum hadisin da inganta daga annabi muhammad ba ka duba silsilatul ahadith ad-da'ifa hadisi na 355 akwai kuma wata riwaya ta abdullahi bin abbas inda take cewa a as na salasatun siddiqai a tsawon tarihi mutum uku ne hizqiru mu'minu ali fir'aun shine wanda yake cewa aqtulu rajulan an yaqula rabbi allah wa najjar sahibu ali yasin da kuma najjar wanda yake cikin suratu yasin mai cewa ya qaumi tabi'ul mursalin wanda ce wa ali ibn abi talib sai kuma sayyidina ali wannan hadisin karara da wancan na baya baki ɗaya malamai sun tabbatar da cewa ƙarya aka yi wa annabi muhammad inda duk ka samu hadisin da ya ce ga wani siddiki bai inganta ba sai faɗin siddiƙin nan sayidina abubakar ne sayidina abubakar babu shakka ya tabbata daga bakin annabi muhammad cewa siddiqu ne waɗanda suka ruwaito hadisin ba mutum ɗaya ne ko biyu ba akwai sayyidina usman akwai anas bin malik akwai abu huraira akwai buraida akwai sa'id bin zaid waɗannan sahabban baki ɗayan su kowane ya ba da labarin cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa na abubakar as-siddiq ne babu shakka misali daga cikin riwayoyin wata rana inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana ala hura a makka adam sallallahu alaihi wasallam ya tafi kan dutsen hura dutsen hura da shi da sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina uthman suna kan wannan dutse na hura farfajja sai dutsen ya girgiza ta yi ƙasa aka yi ko kuma dai Allah madaukakin sarki ya nufi wannan dutse da ya kada saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa lokacin da wannan dutse ya kada fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce usbut hira ya kai wannan dutse na hira ka tabbata ka daina motsi domin akan ka babu wanda ya cancanta ya halaka waɗanda suke zaune a kanka babu wanda ya cancanta ya halaka fa innahu laysa alayka illa nabiyyun babu wanda yake zaune a kanka a yanzu din nan sai fa annabin Allah aw siddiqun ko ko siddiqi aw shahidun ko ko wanda nan gaba zai yi mutuwar shahada ɗayan ukun nan suke zaune a kanka don haka ka daina ba fadawa waye shi Usman da Umar tarihi ya tabbatar da baki ɗayansu sun yi shahada don haka wata riwaya ma ta zo da shahidani a maimakon shahidu wannan ita ce riwaya mafi inganci akwai riwayoyi kamar kashi uku na wannan hadisi a wata riwayar za ka ji an ce a madina ne abin ya hauku annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga cikin madina shi da sayyidina abubakar da umar da usman suka hau kan dutsen ohudu a wata riwayar kuma aka ce uh, subayir wani dutse wasu suna sa sabir wasu suna masa tasbir subayir ibn hajar al-asqalani Allah ya maka rahama ya tattaro hadisan in ka duba sharhin da ya a cikin fathul bari yace in ka hada waɗannan hadisai labarin nan da ya auku dukkan su sun inganta illa dai abin da ya tabbata shine kasancewar abin ya auku ne tun annabi yana makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan wannan dutse na hira da shi da sabna abubakar da umar da usman a wannan lokaci da dutsen ya kada ba a madina bane akan dutsen uhud hadisin ya tabbata babu shakka ingantacce yana cikin silsilatul ahadith sahiha hadisin 1875 sai dai kuma ita wannan ayan da take cikin suratul nisa bata ayyana siddiqi guda ba wanda shekul islam yake cewa wa waqafahu bi annahu siratal ladina an'ama alaihim min annabiyina was-siddiqina ashe siddiqun ba dai bane a tarihi ko da dai abin da ya tabbata gare mu babu shakka sai da abubakar siddiqun ne amma ba shi kadai bane ina sauran suke kana iya tambaya ana samun siddiqun yanzu ko ko tun kare wanda duk ya ce maka ba a samun siddiqun a yanzu daga kan sayyidina abubakar sun kare yayi wa annabi muhammad karya babu shakka akwai malamai da suke faɗa cewa sayyidina abubakar shine siddiqun na karshe wannan maganar karya ce Allah ya ce أولئك na النبيين والصديقين siddiqina wa shuhada'i wa salihin yadda aka yi jam'in annabawa haka aka yi jam'in siddiqai da kuma shuhada da kuma salihai su waye siddiqun al-imam bukhari dan ya warware maka matsalar ya sauƙaƙe maka fahimta sai ya ɗauko wata aya da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin Allah yake ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye Allah ku zan cikin tare da masu gaskiya wannan aya ce ta Qur'ani ana kiran masu imani su kiyaye Allah su zan suna tare da masu gaskiya ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku kiyaye Allah ku kasance kuna tare da masu gaskiya wannan aya ta tana ishara ne ga rayuwar musulmi abinda ake so gare ka kai musulmi a gidanka a samu kana tare da masu gaskiya a waje wajen aikinka a samu kana tare da masu gaskiya a inda kake tafiya hira abokanka a samu masu gaskiya ne rayuwarka baki daya a samu ta wato masu gaskiya su suka kewaye ta to in ka yi haka ka ɗauki umarnin Allah kake don Allah ya ce ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin kar ku manta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man mata ala shay'in bu'isa alaihi duk wanda ya mutu akan wani abu ana ta da shi da wannan ma ahabbal mar'u qauman illa hushira ba'du da daren ka so mutane to kuma ku dai inji annabi Muhammad idan halinka yayi kama da wasu mutane babu ko shakka zaka tashi a kungiyar waɗannan mutanen a filin hisabi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar mana a cikin hadisai da yawa kamar yadda Allah ya kira mu a cikin wannan aya mu kiyaye Allah mu kasance tare da masu gaskiya da al-Imam al-Bukhari yayi shimfiɗa da wannan aya sai ya kawo hadisi na 694 hadisi na sahihu Muslim hadisi na 105 hadisin Abdullah bin Mas'ud Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana waye as-siddiq ko ana samun sa ko ba a samun sa kuma kowa ya san wannan hadisi manzon Allah ya ce inna sidqa birrun ita gaskiya hali ne na kirki wa innal birra yahdi ila aljanna halin kirki kuwa in mutum ya rike shi to ga ba inda zai tsaya da shi face gidan aljanna in ji annabi muhammad sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa innal abda la yataharra sidqa mutum yakan yi ta kokarin riko da gaskiya ya yi kokari in mata zai aura ya samu mai gaskiya in makwabta zai samu ya zauna da masu gaskiya abokan aikinsa masu gaskiya abokan mu'amalarsa masu gaskiya inda yake zama ya zauna da masu gaskiya manzon Allah yace akan samu mutum yana ta kokari ya tabbata da Allah ya aiko shi da su wannan tafarki shi ne siratul mustaqim kuma shi ne tafarkin annabawan farko shi ne tafarkin siddiƙai da shahidai da mutanen ƙwarai ya faɗi magana bai kawo hadisi ba yanzu ne zai kawo hujja ya ce kawo bin hajji abi bin hajji yana cikin sahabban annabi muhammad wannan mutumin babansa mutumin kirki ya yi tarihi babansa ya yi tarihi ka duba siyar a alamin libala mujallar na uku shafi na ɗari hudu da biyu babansa ana kira sahatu mutai yuzrabu bi judihi al akan buga misali saboda kirkin mahaifinsa a zamanin jahiliya kafin zuwan annabi Muhammad akwai mutanen kirki kafin zuwan manzon Allah baban wannan sahabi baban addini sunan shi hatim mutumin tsayi ne saboda tsananin kirkinsa har ma ana buga misali da shi akan ce wani yana da kirki kamar hatimu fayyi to uh, abin bin hatim din nan ko kirista ne kafin zuwa annabi muhammad da kirista ne in ka duba usbin daba littafin tarihi na ibn al-afir a mujallar na shida shafi na 146 da siratu ibn hisham a mujallar na biyu shafi na 579 da littafin tarihi na farko babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura tawagan mayaka da suka tafi yankin tayyib yankin da adi bin yake a lokacin da waɗannan mayaka suka tafi to dama adi bin ya fahimci ko komai dadewa sojojin manzon Allah za su taho kafin shi ya kiya musulunta yana addinin kiristaniti gashi yana da tsananin tsiyayya ga manzon Allah to Allah yana bawa annabinsa nasara da ganin haka sai abin bin ya shirya raƙuminsa ya yi talibi ya gaya mu bawansa bisa sa'ilin da ka ji labari jita-jita ana hira a cikin gari cewa sojojin muhammad sun kamo hanya za su taho yankin nan maza ka zo ka gaya mai in barka sannan ya zauna da shirinsa ranar ko sai bawan ya taho ya gaya masa ya ce maza to labarin nan dai da ka gaya ne ya fa tabbata abin da ka ce in gaya maka na labari ya tabbata yanzu kam sojojin muhammad sun kamo hanya lalle ya tabbata cewa za a taho a yaƙe mu abiyu bin sai ya ɗauki iyalansa da dukiyarsa ya ɗora a kan raƙumma ya bar ƙasan ya koma yankin aljazira ko kuwa aka ce ya koma sham syria yana da ƙanwa sunan ƙanwar sufana bintu hakim sufana su biyu ne dama ga ubanku ya bata ya gudu to ya ita wannan sufana din da aka tawo da ke mace ce sojojin annabi sallallahu alaihi wasallam suka kama ta cikin fursunoni da aka samu a wannan yaki aka zo da ita madina shi ne da muhammad bin ishaq ya bayar da tarihin a cikin littafin sa sirat ibn hisham yake cewa asabat khairu rasulillah ibn hatim sojojin manzon Allah suka samu sufana wasu kuma suna kiranta safaila bintu hatim kanwar adiyu bin hatim tana cikin fursunin da aka kama aka zo da su ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qadama biha ala rasulillah fi sabaya qayyi fa ju'ila qiblatu hatim fi habiratin bi babil masjid manzon Allah ya sa aka daura fursunoni a kofar masallaci annabi yana da hikima idan an samu fursunoni a yaki sai ya sa a daure su a kusa da masallacinsa waɗannan kursiyoyi suna kallon irin ibadar da musulmai suke yi manzon Allah bai sa an ɗaure su nesa da masallaci ba saboda su ga irin ibadar musulmai har ma su yi sha'awa su shiga ina ake ɗaure fursunoni a zamanin annabi Muhammad a jikin masallaci ita ma wannan baiwa tana cikin waɗanda aka ɗaure a jikin masallacin Rabi biha rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai wuce yana duba waɗannan fursunonin ya zo wuce ta wa kana imra'atun jazla mace ce mai jiki ne kokari tana da karfin hali sai ta miƙe ta gabatar da kukanta ga manzon Allah ta ce ya rasulullah halakal walidu mahaifin musalanne ne a tarihin larabawa shine hakimu tayyi mutumin kirki ya rasu ba shi da rai wa zabal wafidu wanda yake kulawa da ruwa na ne shi ne hatimu tsayi da ya ji labarin sojojin ka za su tafi yankin mu ya gudu ya bani ba ni da wata gata yanzu sai dai kai dan min alayya kai min kyauta kai min alfarma ka ɗan tani man Allahu alayka kai ma Allah ya saka maka kana sai da Allah ya ce mata man wata duke waye ne kulawa da ke wanda ya gudu ya barki din nan kana sai ce Habib bin Hakim to sananin kana sai manzon Allah yace ce alfaru min Allah wa rasulih amina da labarin wanki abin eh, eh, bin hati mutum ne makiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya guji Allah ya guji manzon Allah summa maza rasulullahi manzon Allah ya wuce ta bai ce mata komai ba take cewa wa tarakani hatta marra bi salatan haka nan aka yi sai da aka samu karo uku manzon Allah ya zo wucewa ta miƙe ta wannan roƙo annabi ya wuce bai ce masa komai ba har da ta gaji manzon Allah ya zo zai wuce wani lokaci kuma ta ki ya ta gabatar da wannan roƙo fa ashara ya rajulun min khalfihi sai da wani mutum yana tsaye ta bayan annabi daga cikin sahabbansa da ya ga cewa ta miƙe ta gabatar da roƙon ba sai mata ishara ya ce miƙe mana yanzu ma ki daɗa roƙon ya mata ishara annabi yana gaba sa shi yana ta baya manzon Allah bai gani ba ya mata ishara an kulli fa kan bihi tashi wannan tashi ke yi magana sai to na ga shi ga annabi na tabbata babban mutum ne kusa da manzo yake shi yace min tashi tashi fa kuntu ni ko yub sai ni ke fa kuntu ya rasulullah wannan kare ta ce ya rasulullah kun ga ashe har imani ya fara shiga zuciyarta halakal walid mahaifin ya rasu wa zabal wafid ne kula ya bani ya tafi ya bace fanni alayya man Allahu alayka kai min falala kai min alfarma Allah ta ka maka da alherinsa kana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata kaffa ki kina son yanki an baki yanki magana ta ka fala ta'jali amma kada ki garaje domin karshen ka yanzu in kin bar nan wa mamaki ki sake hadawa hannun fursoni eh, hannun kojoji kada ki garajen barin garin nan hatta tajidu thiqa yuballighuki biladaki sai kin samu amintattu waɗanda za su isar da ke kasan da wanki ya tafi sun ma'azini ma'azin idan kika samu tawaga na matafiya ayari waɗanda za su iya kai ki inda ɗan uwanki yake to sai ki zo ki gaya mai shi kenan ta samu wuri ta zauna sannan bayan ta zauna sai take tambaya shin wannan mutumin da yake bayan annabi wanda ya mata ishara ta miƙe din nan waye ne fa sa'altu an rajul alladhi ashara ilayya nace shi wancan mutumin da ya yi ishara cewa in yake gabatar da roƙona waye fakila sai aka ce min ali bin abi talib kenan ana nanko ko wa qadima rukab sai ga wani ayar sai ko za su tafi yankin Syria fa ataitu rasulullah sai nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kuntu nace masa qadima rahatun min qaumi ka in jira sai an samu wata tawaga to yanzu an samu tawaga daga cikin jama'a ta waɗanda za su iya kai ni inda ɗan uwana yake sai an samu ta ce an samu kana ta ce faka sani rasulullah manzon Allah ya dogo kayan sawa ya bani wa amalan ya tsora ni akan rakumi wa a'tani nafaqa kuma ya bani kuzuri Allah ya sani koyi da sa. fa kharatu sai na fita hatta ka binti shama sai ga ne ga dan uwana abi bin hatim bayan sun gama fadan da za su yi Ka masa fada ka gudu ka banne ka ɗari iyalinka su kaɗai ko matanka da ɗanka ban da ni hankali ya kwanta sannan sai abi bin hatim ya tambaye ta ya ce mata ma tare na fi amri hazar rajul yanzu ga shi ke fito daga madina ba ni labarin wannan mutumin ina labarin sa mutumin kirki ne ko kuwa kala ce ta ce a ra'an talhaq ni in shawara ta kake nema to tun mutane na zuwa kusa da shi kaje maza ka kama hanya ka je ka zan cikin na kusa da shi don kuwa komai daɗewa sai ya ci galaba a duniya abin hatim yake ne hujjarki ta ce to ka dai ga irin azarin da ya min roƙo kawai na yi ya ɗan ni ya min kyauta ya ba ni sutura ya ɗora na kara ya haɗa ni da tawagar da ta kawo wajenka ka. bin hatin sai ya ce to lallai zama da kama ba in ka duba al littafin ibn hajar a mujallar da uku shafi ɗari hudu talatin da uku abu ibn hatim a shekara ta bakwai daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi daga wannan ƙasa ta Syria ko ko Aljazeera bai tsaya ko ina ba sai Madina domin bayan ɗan uwarsa ta ba shi shawara ya koma yana ta tunani fa kuntu yake cewa sai ni kaina ina wa kaina faɗa ina cewa lau a ce to hadha rajul ya dai kamata in zo in ga wannan mutumin fa in kana sadiqan tabi'tuhu idan dai mai gaskiya ne zan gane shi tunda ni ina da ilimi na dama kirista in dai mai gaskiya ne zan gane shi kuma sai in bi shi idan makareci ne zan gane kike nan ya shirya kayansa yace falan ma qadimtul madinata ina isowa madina istashrafa min nasu mutane fa sai suka ɗaukaka al'amari na saboda fitaccen mutum ne ubansa fitacce ne kafin zuwan annabi muhammad sannan shi ma kuma shahararre ne da ganinsa a madina gari sai ya ɗauka ta ana cewa ga adiyu bin hakim ga adiyu bin hakim ya shigo madina yana rataye da wani babban kuros a wuyarsa na zinari shi ne shekul islam ya ba da misali da wannan labarin na adiyu bin hakim mu je karatun قال عدي بن حاتم رضي الله عنه عدي بن حاتم يقول أتيت رسول الله sallallahu alaihi wa sallam. sai na taho ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil masjid na taho madina na tarar da manzon Allah yana zaune a cikin masallaci fa kana alqawmi mutane suna ta cewa haza adu bin hatim ga adu dan hatim ya iso madina magana ta shiga gari adu bin hatim yace abu na farko da na lura da shi waji'tu bi ghairi amanin wala kitabin na zo madina babu amanar kowa kuma babu takardar wani domin a zamanin jahiliya baka isa ka yi tafiya daga nan zuwa suleja ba sai kana da amanar wani babban mutum da yake suleja kuma kana ɗauke da takarda inda idan mawago suka tsare ka za ka ce to kana ƙarƙashin amanar wane ko ko ga takardar wane to sai a barka ka isa garin lafiya ka taso ka zo gari haka nan kurum babu takarda babu amana ba zai yi a zamanin jahiliya kafin zuwa manzon Allah kace amma ga na iso Madina babu wanda ya min iso na iso ga Annabi Muhammad sanan ba da fasire lokacin da na iso gare shi akhadha bi yadi sai ya kama hannuna wa qad kana qala qabla zalika dama ya riga ya faɗa kafin nan yace inni la'arju an yaj'ala Allahu yadahu bi yadi a wata riwaya yace yadahu fi yadi ina ta fatan Allah ya sa in na zo Madina kada wani ya min iso ga Muhammad ya zama shi zai kama hannuna ya riƙe ni na tabbatar kenan bukata ta za ta biya kala yace kana kiyahu eh, falatu yasqa imra'atun wa sabiyun manzo Allah ya kama hannun Abi bin za su tafi gidansa ana cikin tafiya sai ga wata mata da yaro akan hanya suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai suka ce manzon Allah inna lana ilayka haja muna da wata bukata gare ka ya rasulullah fa qama ma'ahu ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tare da su tare da wannan matan da kuma dan eh, wannan yaron manzon Allah ya gana da su hatta qaba hajata kuma har da ya gama biyan bukatunsu sai da ya sallame su sun ma aka da biyaji sanda ya sake dawowa ya kama hannuna muka ci gaba da tafiya hatta a tabi da sai da ya isa gidana da shi wato abi bin hatim yana auna ɗabi'un annabi muhammad da kuma ɗabi'a irin ta mai mulki da kuma mai neman duniya idan mutum ne mai mulki zai yi ya a ce mace akan hanya ta ce dakata ina da bukata ya saurara mata ka lura da kyau ba ka ganin yanzu ko dan majalisa ko ko a'a wani ɗan siyasa da ya samu mukami da jiniya ake sada da dorina ko ba magana talaka ya tsare shi saurare shi bane talaka ya bashi hanya ko ya sha dan karan kashi ko shi annabi Muhammad talakan ke tsare shi ya saurara masa wannan sai ya zama darasi ga Abu Ibn Hatim dama yace zan auna halayyar wannan mutumin in dai mutumin gaskiya ne zan gadi ga mace da yaro kaga ba ma miji bane kuma wannan yaro karami ne sun tsare sun muna da bukata annabi yace ce to saurara ya hakuri ya je sai da ya sallame su kafin ya zai kama ne zai ce mu je gida ana isowa gida azizul hakim yana so ya ga gida da manyan kujeru da dogare da sauran bai ga kowa ba an shigo ɗakin fa alqad walida sai ga wata uwar yaro ya kenan ta jefa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wisada matashi ta jalasa alaiha manzon Allah ya zauna a kai shike nan babu komai kuma a daki wajen lafi bai ne dai na zauna a gabansa bayan ya zauna na zauna fa hamidallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi godiya ga Allah wa asna alaihi yayyabo gare shi sun makara sannan sai ya ce ya adiyu ma yusirruka me yasa kake gudu ko ayu firruka abin da sa kake gudu na kake gudun musulunci an ta kula la ilaha illallah baka so ka ce la ilaha illallah kawai nan sai ka gudu ko abin da sa ka gudu shi ne baka son ka ce la ilaha illallah sai annabi ya ce to fa hal ta'lamu min ilahi siwa Allah ko ka san akwai wani abin bauta din in banda Allah din ba ka so a ce la ilaha illallah saboda kafiri bai san an ce la ilaha illallah to me ma'anar la ilaha illallah babu abin bauta sai Allah shi da nake ce to tunda ba ka so a faɗa shin akwai abin bauta din in banda Allah din akwai yana ganin shi malami ne ya shi tambaya ta farko an gure shi ya أبي kun يقول قلت لا قلت والله ba. ga kuma kuras a wuyan manzon Allah da tsinke ya jefar ba akwai riwayar take cikin littafin ibn maja amma riwaya tana da rauni duk da shi malaman tarihi da yawa sun dogara da ita hadisi na 86 sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya abi aslim taslim ya kai addini ka musulunta ka kubuta kuntu nace masa inna li dina ni ina da addini kafin ka zo don haka ni tuni ma musulmi ne kana da addini abi ibn hatim yace ni ma san ina da addini sai manzo Allah ya ce ana ana a'lamu bi dinika minka na fi ka sanin addinin da kake rike da shi addinin kiristanci da kake rike da shi din na fi ka ilimi akan sa inji manzo Allah sai bin hatim yayi da yayi mamaki yace anta a'lamu bi dini ne ni yanzu ka fi ni sanin addinin da kake rike da shi manzo Allah ya ce na ka sani sai annabi ya masa tambaya alasta tar'asu qaumaka ina ce kai ne shugaban ɗariƙarku a garin ku a can yankin ya ce bala haka ne manzon Allah ya ce mata masa alafta rakusiyan ba kana ɗariƙar rakusiya ba Ya ce ina wannan ɗariƙa sai annabi ce mata ta kullu min ba a wannan ɗariƙar ta kullu kiristaniti kiristoci suka yi noma ko ko sana'a abinda suka samu za su fasa kashi hudu a ɗauko kashi ɗaya a baka haka ne ko a'a abu ibn fatim ce bala haka ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna dalika la yahillu laka fi dinika to wannan din a addinin nakan haramun ne ko kuwa halalle a addinin nakan da yamin kaga nan an kure shi yace fa tabada'atu li Ya yace da jin haka sai hankali na ya kwanta yayi motsi da sa ya rasa me zai faɗa bakin sa na rawa hankalinsa ya tashi ashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabin gaskiya ne ya wuce duk inda Abu Hashim yake tsammani sun qala annabi ya sake ce masa ya Abu aslim taslim ya kai Abu Hashim ka musulunta ka kuɗinta fa azunnu mimma yamna'uka an tuslima babu mamaki kuma abin da ya hana ka musulunta shine khababa faraha biman hauli saboda kaga waɗanda suke kewaye da ni duk talakawa ne babu kayan sawa masu tsada ba abubuwan hawa masu tsada wato da ba su da sutura talakawa ne shi ne wanda shi hana ka musulunta ba ba maki haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kallon da shi zuciyar abin bin hafi. tunaninka idan ka musulunta ka shiga wahala dan musulman duk talakawa ne sai manzon Allah ya ce masa wa annaka taranna alaina Eh, in ban wahidan abu na biyu ka ƙi musulunta saboda ka ga duniya ta haɗu a kanmu gabas da yamma kudu da arewa duk inda aka samu wata ƙasa za a samu tana yaƙi ne da musulmi gabas da mu ake yaƙi yamma da mu ake yaƙi kudu da mu ake yaƙi arewa da mu ake yaƙi wannan shi hana ka musulunta don kana tsoron in ka shiga cikin mu ka shiga cikin bala'i sai ce hal akwai hira ka taɓa zuwa yankin hira yankin iraq kenan a yanzu kuntu sai yace lam atiha ban taba zuwa yankin hira ba wa kad alimtu makanaha amma na san inda hira take ita ce iyakar kasan larabawa da farisa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to nan gaba tarihi zai tabbatar musuluncin nan da kake gani duk da gallazawan wanda ake masa duk da wahalar da ake masa duk da yakansa da ake yi musulunci nan sai ya kai yankin hira da ka توشك الظئيمة أن ترتحل da الهيرة بغير جوار حتى تطاف baiti kuma saboda tsananin zaman lafiya da za a samu a duniya mace ita kadai zata ta haura kuma ta kamo hanya daga iraki ta zo ta yi dawafin ka'aba ba ta tsoron kowa ta ce Allah madaukaki saboda duniya ta samu zaman lafiya ko ina ka duba musulmi ne yace haka zai yi yace komai dadewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ce masa ka sarkin farisa kisra bin ya yace na san shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa to kisra bin hurmu din komai dadewa al'umma ta ɗinnan da kake ganin su talakawa ba su da wadata manzon Allah yace la tuttahanna alayha qulubu kisra za a ci sarkin farisa da yaki a lokacin babu ƙasar da ta kai ƙasar farisa ƙarfi a duniya kamar yanzu ne kace amurka a zamanin manzon Allah in aka ce farisa an gama manzon Allah ya bada misali da sarkin farisa kamar yanzu ka bada misali da George Bush ko ka ce nan gaba za a hamfara Amurka fadar White House musulunci zai shiga munafiki sai ya shakka ko kuwa annabi yake gaya ma abin bin ke yace ka san kisra bin hormuz yace na san shi shi ya karfi a duniya manzon Allah yace to komai dadewa waɗannan talakawan da kake ganin su za su yaƙe shi kuma sai sun fasa a dakan da aka ɓoye dukiyar al'ummar na an ciro sai ta zama na musulmai da faɗin haka sai ya sake nuna ta magana ya ce cikira dole hormon wato duk maganganun bayan da su ba shi mamaki ba sai na yanzu kamar kai ne ka ce za a hambara George Bush a yi na cikira dole hormon manzon Allah ya sake maimaitawa yace masa wala yaqubanna allahu hatta ya ar-rajulu man yaqbalu minhu lahu sadaqa dukiya za ta wadaci duniya sai ka tashi kada neman wanda zai karbi sadakan ka karata yake gaya ma abi bin hatim mu ci gaba da karatun littafin qala yace qultu nace ah, nace la sai ya ce sun mata kallama ta'atan annabi sallallahu alaihi sallam ya yi maganganu na wani lokaci waɗannan abubuwan da muka faɗa kenan sun matala sannan annabi ya ce masa inna ma ka an taqula allahu akbar abin da yasa kake gudu a wata riwaya tafirru an taqula allahu akbar kai dai kana gudu ne kawai baka so ka ce allahu akbar Allah shi ne mafi girma wa ta'lamu shay'an akbar min Allah to ko ka san wani abu ne da yake Allah girma kuntu la nace babu nace to ashe musulmi da yake cewa Allahu akbar gaskiya ya faɗa musulmi ya Allahu akbar Allah shi ya fi girma akwai abin da ya fi Allah girma babu Allah shi ya fi girma shi ne musulmi Allahu akbar sai kafiri ya ji daci a ransa shedan shi ne manzo Allah ya da abin ko abin da ya fi girma ne babu قال sai yace to fa innal yahuda na fahimci ka rike addinin kirista to ka ji da kyau yahudawa magdubun alaihim mutane ne da Allah ya yi fushi da su wa illan nasara kiristoci nasara dillalin batattu ne kai kuwa ka shiga addinin kiristanci maza Allah yake gaya masa wadai majmu'ul fatahan shaykhul islam a bakwai ya yace wa dalika anna yahuda arafu al abinda ya sa Allah ya ce yahudawa an yi fushi da su shine abin da kake cewa gairin magdubi alaihim wala ladallin al magdubi alaihim wadanda aka yi fushi da su me yasa Allah ya fushi da su arafin haqqa wa lam yattabi'uhu saboda sun san gaskiya sun kifi sai Allah ya fashi da su Allah ya turo annabawa akai akai da yahudawa suka bi su suna sanar da gaskiyar suka bijire masa wannan shi yasa Allah ya fushi da su a ah, nasarafa da Allah ya ce wala mun manzon Allah ya ce dalalin batattu ne me yasa aka ce musu batattu wal nasara abadullah bi ghairi ilmi saboda suna bauta ba ilimi in ka tara addinin kiristaniti kashi 90 cikin 100 ba shi da asali daga annabi Isa al'adu ne imma na turawa aka shigar ko na rumawa aka shigar ko wani malami daga baya ce yake kiro abinsa aka shigar asalin addinin ba shi da yawa shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa nafara billah nafara fatatini shi ne kala yace fa kuntu ni kuma abibul hati yace sai nace inni halifun muslimin wannan riwaya guda kenan a wata riwaya yace maka ji'tu musliman kafin annabi ya kai karshen maganar sa kenan adiyu bin hatim ya gamsu da cewa annabi muhammad annabin gaskiya ne yana kaiwa wannan guri sai ya ce fa inni ji'itu musliman shine a wannan riwaya yake cewa fa inni hanifun muslimun eh, ko kuskure ne da wajen